Shugaban Kwamitin Kula da Zabubbuka na jam'iyyar NPP mai mulki, Mr. Peter McMenu, ya bayyanar da cewa taron zabubbuka na cikin gida na jam'iyyar npp mai mulki ya gudana a cikin sanaki ba tare da aukuwar tashin hankali ko kama wani da laifin ba da cin hanci ko karban rashawa a cikin zaben jami'an zartarwa ba sai dai an samu matsalar soma wannan taron a makare a yayin jawabinsa shugaban kasar ghana na ado dankwa kufu ado a gun wannan taron ya ce gwamnati tana kulawa da halin da al'ummar kasa ke ciki a cikin tattauna tattaunawar gwamnati da asusun bada lamuni na IMF. Har wala yau ya baiwa al'umma tabbaci da cewa tattaunawa da asusun ba da lamuni na imf zai samar da maslaha ga kasar ghana da sake farfado da karfin tattalin arzikin kasar ghana sai dai ya yi kira ga magoya bayan 'yan takarar mukami na zartarwa na jam'iyyar mpp da su kara baiwa jam'iyyar cikakken goyon bayan su domin sake lashe babban zabe na shugaban kasa da na mambobin majalisar dokoki mai gabatowa na shekara dubu biyu. da da ashirin hudu. domin ci gaba da mulki bayan samun shekaru takwas a kan mulkin kasar Ghana. A ƙarshen taron wakilai na delegates sun zabi Mr. Steven Ntim a kan mukamin shugaban jam'iyyar NPP, da zaben Mr. Dankwa Smith Bute a matsayin mataimaki na daya da Rita asubairi a matsayin mataimakiyan shugaba na biyu da zaben Alhaji Masaudu a matsayin mataimakin shugaba na uku. Sai zaben Mr. Justin Frimpong Kudiya a matsayin babban sakataren jam'iyyar da Henry Nana a kan mukamin mai tattaro kan magoyan bayan jam'iyyar npp na kasa da kate jamfuwa a kan mukamin mai tattaro kan mata na kasa sai zaben abdulaziz haruna futa a matsayin shugaban kungiyar nasara da ke jawo hankular al'umman zangonnai da salam muhammad a matsayin mai tattaro kan matasa na kasa na jam'iyyar da zaben dr charles jamina a matsayin mai adana kudi wannan taron ya gudana a cikin kwanciyar kwanciyar hankali tare da daukan matakan tsaro a ciki da wajen filayen wasan Accra Sports Stadium domin tabbatar da cikakken tsaro. Mahmud Abdulmumin, sashin labarai gaskiya